'yan najeriya dai sun daɗe suna kokawa akan yadda rashin tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa yayin da su kuma hukumomi ke cewa suna ɗaukar matakai don magance matsalolin yankin zuru a jihar kebbi na daga cikin wuraren da matsalar ko ta yi sauki sai ta sake dawowa har ya kai ga 'yan bindiga sun mamaye wasu ƙauyuka da garuruwa salihu muhammad bena mazaunin bena ne ta ƙaramar hukumar mulkin dankowa sagu a jihar ta kebbi daidai ne muka iyaka da zamfara daga gabas daga kudu mun iyaka da na justice hmm. to yanzu daga gabas din nan babu sauran ƙauyen da yake kasance yana wanda ke wanda yake kasance mutanen na zaune yan ta'addan sun tada su duk sun dawo cikin garin bene ba abin da ake yi ba halin zama ƙauyukan nan yan ta'adda waɗanda suka iyaka da zamfara da sun mamaye daga cikin kebe sun ɗiba nuri suke da iko da wurin su yadda suke so haka suke cikin ƙauyukan nan dole wanda ke da abin ya taso ya baro garin wanda kun bai da shi dole zai haƙura ya bi su don ya zauna lafiya. Buhari Riba shi ma mazaunin yankin ne da ke fama da matsalar 'yan bindiga ya ce an kawo musu jami'an tsaro amma kuma ba su da isassun kayan aiki na farautar 'yan bindigar. Eh, yanzu abin da muke so gwamnati ta yi kuɗi da aka kawo har in dai da gaske gwamnati take a ba su abubuwan hawa wa'anda ya kamata da abubuwan da suke bukata a an ce ga barayi nan a tashi a dai a kawo kamar jiya wai an ce ga barayi su sojoji su zo sun ce wai makaranta za su yi tsaro wai saboda an ga wasu barayi na zagayar makaranta kada a kwashe student shi ma shugaban kungiyar 'yan sa kai a yankin nazuru ya tabbatar da cewa lalle 'yan bindiga su ne suka mamaye mafi yawan garuruwan da ke makwabtaka da yankin zuru daga jihar zamfara ko kwanakin baya gwamnatin Kebbi ta ba da jirgi haddani muka je zagaye mu ga inda wayana mutane suke. Yawancin garuruwa na zanwara sun haura hamsin manya-manyan garuruwa duk an wace garuruwa na babu kowa cikin ba barayi nan ba. A wajajen Babena, a wajajen Kaboro ta can wajen Niger, to Bena ne ya zama musu kamar tsakiya. rundunar 'yan sanda ta jihar ta ce ta kaddamar da shirin operation ganuwa wanda ke da zumar zagaye jihar da jami'an tsaro ta yadda 'yan ta'adda daga wasu jihohi ba za su samu sukunin kutso kai cikin jihar ba balle su yi barna na tuntuɓi rundunar don jin halin da wannan shirin yake ciki kakakin rundunar dsp na fiye abubakar ya ce ana kan gudanar da wannan shirin kuma yana tasiri sosai kuma recently ma za ka shi igp ya kara mana jami'an tsaro na mobile Eh, CTU da Special Forces kuma an yi identify wannan areas da suke da problem a yankin zuru an yi deploying nasu. Dangane da rashin isassun ababen hawa ga jami'an tsaro kuwa ya ce jama'a su dan kara haƙuri. Allah akwai shashin da za a kai musu eh, isassun ababen hawa don su yi gudanar da aikin su yadda ya kamata. Masu lura da al'amura da yana ganin cewa akwai bukatar hukumomi su yi da gaske domin shawo kan matsalolin rashin tsaro domin ba a san yadda lamarin zai kaya ba a nan gaba idan aka yi saku-saku da shi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.